Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfilu Hashim Gumel. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau talata 24 ga watan Oktoba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai. To Hafiz Hamas ta saki karin wasu mutane da aka yi garkuwa da su jiya litinin wasu tsaffin mata Yahuda biyu. Sojojin kasar Rasha sun kai farmaki cikin dare Ukraine da jirage marasa matuka da kuma wani makami mai linzami. Hawa kuma za a ji cewa duniya na tafiya sannan a hankali don cimma alkawarin da aka ɗauka na kawo ƙarshen sara itatuwa nan da shekarar 2030. Kanin labaran duniyar kenan A cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta Global Right ta ce a Najeriya an samu rahotannin kisan gilla wajen 800 a faɗin ƙasar a cikin shekaru uku da suka wuce. Bayan nan za ku ji cewa a jihar Gombe ta Najeriya jami'an tsaron farin kaya na Civil Defense sun kama wasu matasa 'yan maza kimanin 76 da ake zargi da shirin ɗaura auren jinsi ta hanyar dabara. kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da aliyu mustapha sakko take gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko jama'a salamu alaikum da fatan waye gari lafiya ga labaran duniya hamas ta saki karin wasu mutane da aka yi garkuwa da su jiya litinin watsafin mata yahuda guda biyu yayin da isra'ila ke ƙara kai hare-hare ta sama a gaza kuma amurka ta nuna damuwa game da yakin isra'ila da hamas da ke ƙara ruruwa zuwa wani babban rikici na gabas ta tsakiya a cikin wata sanarwa ta fitar hamas ta ce ta saki mutanen ne saboda wasu dalilai na jin ƙai. Kungiyar agaji ta Red Cross ta ce ta kwaso matan na Isra'ila mai shekaru 85 mai shekaru 79 da wato daga Gaza a yammacin ranar Litinin. Kungiyar Hamas ta saki waɗanda suka yi garkuwa da su biyu na farko uwa da 'yar Amurka a ranar Juma'a kusan makonni biyu bayan da ta kai harin baza ta kan Isra'ila inda ta kashe mutane sama da dubu hudu galibi fararen hula tare da kama wasu fiye da 200 jami'an amurka sun ce washington na ba isra'ila shawara ta jinkirta kai farmaki ta ƙasa a zirin gaza domin samun ƙarin lokaci don tattaunawa kan batun sako mutanen da hamas ke garkuwa da su a ɗaya bangaren kuma taimakon jin ƙai na ci gaba da kutsa cikin zirin gaza a ranar litinin yayin da wasu motocin agaji guda ashirin suka shiga sai dai ƙarancin man da ake kai musu na yin barazana dakatar da aikin yayin da sama da falastina miliyan biyu da aka yi wa ƙawanya ke jiran taimako kakakin majalisar ɗinkin duniya stephen durak ya shaida manema labarai cewa kayan agajin da ke shiga gaza bai haɗa da mai ba hukumar ba da agaji da ayyuka ta majalisar ɗinkin duniya unwra ta faɗa mana cewa za su kwashe man da suke da shi a gaza cikin kwanaki masu zuwa drejik ya ce motocin da kwamman Najeriya a gefen iyakan Masar da Rafa. Sai dai ba zai karin haske kan dalilan da ya sa motocin ba su kasance cikin ƙananan ayarin motocin guda uku da suka shiga Gaza ta ranar Asabar ba. To madalla, an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. mu. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta Global Right ta ce a Najeriya an samu rahotannin kisan gilla har sau ɗari takwas a faɗin ƙasar a cikin shekaru uku da suka wuce. Rahoton ya ce an kashe fiye da mutane ɗari da ashirin a farkon wannan shekarar kaɗai, kuma da yawa daga cikin 'yan Najeriya na zama cikin fargabar yiwuwar fuskantar zaluncin jami'an tsaro. Ga Aisha Ma'azu da fassarar rahoton Timothy Obiazu daga Abuja. sabon rahoton da kungiyar kare hakkin bil'adama na global rights ta fitar da ya kunshi alkalman mutanen da aka zalunta ya zo a daidai lokacin da mutanen da suka mutu a dalilin zaluncin 'yan sanda a najeriya ya cika shekaru uku rahoton ya nuna cewa an yi kisa har sau 848 ba bisa ka'ida ba a najeriya tsakanin 2020 zuwa 2023 sannan kuma 127 daga cikin wannan alkaluman sun faru ne cikin watannin shidan farko na wannan shekarar. Wannan shine dalilin da ya sa kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ce 'yan Najeriya sun jima suna rayuwa cikin fargabar zaluncin jami'an hukumomin tsaro. Abiodun Bayewu, Daraktan Global Rights, ta ce tun shekarar 2018 muna bibiyar bayanan laifukan kisar mutane ba bisa ka'ida ba a Najeriya. kama daga mutanen da hare-haren 'yan ta'adda ya ritsa da su waɗanda aka kashe a sanadiyar gama tsakanin ƙungiyoyin asiri rikici tsakanin al'ummomi da 'yan bindiga daɗi saboda haka lamarin ya shafi alƙalman mutane da aka kashe ba bisa ka'ida ba kuma wannan fa shine adadi mafi ƙanƙanta wato adadin da muka iya tabbatarwa bayewu ta ce dole ne fa a tuhumi hukumomi we seem to be running round about kamar dai adadi kusan iri ɗaya muke ta zagayawa da shi a wuri guda kowace shekara alƙaliman ba sa sauyawa in ban da na shekarar 2020 2022 sai dai kuma idan ka yi la'akari da cewa an kashe mutum 127 a farkon watanni shida na bana 2023 sannan kuma ka yi la'akari da yawan jami'an da aka hukunta saboda laifin kisar da suka aikata za ka fahimci cewa har yanzu da sauran rana aka ba. Kungiyar ta kare haƙƙin ɗan adam ta ce tsakanin mutane 271 zuwa 253 ne aka kashe a shekarar 2020 da 2022 jumla mafi girman alkalaman da aka samu a tsakanin shekarun. Dubban mutane ne suka yi zanga-zanga a faɗin Najeriya cikin watan Oktoban 2020 zanga-zangar da aka yi wa lakabi da NSAS domin nuna kyamar ayyukan sashen 'yan sandan nan na musamman mai yaƙi da fashi da makami wato sas sashen 'yan sandan da ake zargi da zalunci da ya hada da gwale-gwale kisa da kuma kwace an kwashe kwanaki ana gudanar da wannan zanga-zangar har sai bayan da jami'an tsaro suka farma masu zanga-zanga a lekki tollgate da ke lagos rahoton na global rights ya ce mutane 123 ne aka kashe a wannan lokacin hukumomin najeriya dai sun musa waɗannan alkaluma sai dai kuma sun sha alwashin gudanar da bincike tare da hukunta duk wanda aka same shi da laifi aminu hayatu mai nazari ne kan rikice-rikice a ƙungiyar amnesty international hayatu ya ce duk da cewa gwamnati ta sha musa zargin yawan mutanen da lamarin ya ritsa da su wani yunkurin hukumomin Legas na binne wasu gawarwakin mutane 100 a watan Yuli tabbaci ne kan sahihancin zargin. There are Ya uh, akwai matsaloli da dama da ke faruwa ta yadda jama'a ba su gani. Wannan dan kwatance ne na hakikanin halin da ake ciki. Amnesty International ta rubuta wasiƙa ga gwamnatin jihar Legas kan ta gudanar da bincike na haƙiƙa. a fitar da sakamakon binciken da kuma bayanin irin matakan da za ta ɗauka. Tun farko dai Amnesty ta ce masu zanga-zanga sha biyu ne kawai aka kashe a Tongate. cikin wannan watan wata kotu a Legas ta yanke wa wani jami'in 'yan sanda hukuncin kisa ta hanyar rataya bisa samun shi da laifin kisar wata mata lauya sa'ad da yake gudanar da bincike a ranar Kirsimeti. 'Yan raji sun yi na'am da wannan hukuncin kana sun ce zai kasance wani gargaɗi ga dukkanin sauran jami'an tsaro. A gaida Aisha Ma'azu da fasarar rahoton timoti Obiazu. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfili ya da labaran duniya kashi na biyu. Jami'an kasar Ukraine sun faɗi jiya litinin cewa sojojin kasar Rasha sun kai farmaki cikin dare da jirage marasa matuka da kuma wani makami mai linzami da suka kai a sassa daban-daban na kasar. rundunar sojin saman ukraine ta ce ta kakkaɓo jiragen yaƙi marasa matuka guda goma sha hudu da suka hada jiragen shahid guda goma sha uku da iran ta kera da kuma makami mai linzami ole kifa gwamnan yankin odessa ya ci tarkacen ɗaya daga cikin jiragen da aka lalata sun faɗo a yankin kudancin ƙasar inda suka lalata wani ɗakin ajiyar kayan tashar jiragen ruwa kifa ya ce ba a samu asarar rai ba rasha ta sha kai har-har ta sama odessa da suka haɗa tashoshin jiragen ruwa da ke gabar tekun black sea da kuma kogin dunobe ministan harkokin wajen ƙasar china wang yi zai ziyarci birnin washington da yammacin ranar alhamis idan allah ya kai mu ziyarar da ake ganin za ta share fagen ƙara wasu manyan tarika tsakanin amurka da china ziyarar ta ta zo ne a dalilin lokacin da jami'an amurka ke son tura wa china ta ɗauki hanya mai ma'ana a yayin da yakin isra'ila da mayakan hamas da kuma yayin da rasha ke ci gaba da yakin ukraine sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken zai karɓi bakuncin wang daga ranar 26 zuwa 28 ga watan oktoba shi ma mai ba da shawara kan harkokin tsaro na fadar white house jack sullivan zai tattauna da wang a cewar wasu manyan jami'an gwamnati biyu Da ya ƙarshe duniya na tafiya sannan a hankali don cimma alkawarin da aka ɗauka na kawo ƙarshen sare itatuwa nan da shekarar 2030 yayin da barna ta kara a shekarar 2022 a cewar wani rahoto da wata gamayyar kungiyoyin kare muhalli ta fitar a ranar litinin fiye da ƙasashe 140 waɗanda ke wakiltar mafi yawan ganin daji na duniya sun yi alkawari a taron 2021 na majalisar ɗinkin duniya da dakatarwa da kawar da asarar dazuka da lalacewa ganin daji nan da karshen shekaru goma. A gaida la Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu jihar Gombe ta arewacin Najeriya. Inda jami'an tsaron farin kaya na Civil Defense suka kama wasu 'yan samari kimanin saba'in da shida. da suka taru a wata 'yan mashakata mai suna duwa Plaza da ke garin Gombe da zumar fakewa da bikin zagayowar ranar haihuwar ɗaya daga cikinsu saboda su ɗaura auren jinsi na maza. Kamar yadda rahoto ya nuna, an kama matasan ne a lokacin da suke cikin gudanar da bikin cika shekarar haihuwar, wanda suka raɓi da shi kuma suke bikin auren na jinsi. Ga dai rahoton da wakilin Abdulhab Muhammad ya aiko mana. a tattaunawa da kwamandan rundunar jami'an tsaron farin kaya a jihar gombe muhammed mu'azu ya ce sun samu nasarar kame matasan ne sanadiyar rahoton sirri da suka samu mun samu wannan labarai na cewa suna son su taru su yi murna cika shekara a turanci birthday bayan an yi birthday sannan kuma za a yi engagement na aure tsakanin su akwai club din nasu Za ka ji sun canza sunayensu daga namiji zuwa mace cikinsu waɗanda muka kama suna da boyfriends tun da shi wannan uban tahiya sunan shi bashir na asali amma sai canza zuwa bushrat su wa'annan kamar sun kai sunawa. a lokaci na farko har zuwa jiya muna tare da mutum saba'in da shidda. Mutane saba'in da shidda nan maza da mata ne ko kuma zuriyar mata? Eh to maza da mata ne a wannan lokaci din. Kasan shi kame yana buƙatar tantancewa idan an yi shi. To bayan an yi tantance muka gano wasu a sun zo a matsayin 'yan kallo ne kawai. Dama sun jima kenan a nan Gombe ba san da zaman su ba sai yanzu. Kamar yadda bincike ya nuna Malam Abdulwahab gaskiya sun jima kuma wannan wurin ba wannan lokaci ne na farko da suka saba ɗaukar wannan gurin domin su yi masha ba. Kenan yanzu wani hali ake ciki? To halin da ake ciki har yanzu muna cikin bincike da tantancewa idan Allah ya ba mu dama zuwa gobe za mu tura su zuwa kotu. wato bushirar shine wanda yake za a aura kenan eh bushirar shine wanda za a aura da kafar talabijin haki da sai in nuna maka shi bushirar ɗin da kuma shi wanda zai auri a bushirar ɗin duk abin da ka ji muna magana da kai to muna da shi a ƙasa idan kuma za ka ba ni dama za ka ji ɗaya daga cikin salailansa wanda ya faro tun daga kano to tun daga kano kuma muna biye da shi ciwon nan na kano din kamar shi ne madawafi ne na abun eh to wannan bari ba ka ji shi daga cikin abin da ke fada yau wato jama'a yau dai ga duka bishirin harkar bishirin Allah ya haɗa kullum tana cewa mai kyau zan so mai to yau dai Allah ya haɗa mu ga kuma mun na kuma mun <laughs> to mala abdulwahab duk wa'annan muryoyi da ka jiya wallahi babu wani wanda ba ɗa namiji ba to ganin cewa yan adam suna da yancin guda da abubuwan da suke so muddin bai ci karo da dokar kasa ba sun tuntuɓi shugaban kungiyar kare hakkin dan adam a shiyar arewa maso gabas aliyu muhammad wayes ga abin da ya ce to yancin dan adam ne kowane dan adam yana da nashi yanci din akwai kuma wanda ba yanci ba mutum yana gani kamar yancin samu ba yanci ba wanda wasu ya shafi al'adun ƙasa wasu ya shafi addinan ƙasa so kaga duk wa'ina ana tantancewa aure irin jinsi na maza da maza ko mata da mata a addini ke kowa ya san haramun ne a al'ada an san haramun ne kuma najeriya yawanci suna bezin rayuwarsu akan addini al'ada ma kaɗan ne saboda haka ga. gwamnati da 'yan majalisu masu ayyana doka ba su ba da damun wannan ba. To sai dai kuma auren jinsi a jihar Gombe, walau na maza da maza ko kuma mata da mata laifi ne. Abdulwahab Muhammad wani Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barka mu da sado mu da ku a kashi na biyu na muhawarar da muka shirya domin gano dalilan da ke sa ana samun cece kuce tsakanin manyan addinan Najeriya guda biyu wato musulmi da kiristoci. Sunana Reverend Dr. James Mobile Wuye pasto na ɗarikar assembly of god a rocin nigeria to ni ba zan in ce ga waɗanda suka fi yi ba amma abin da ake cewa ka riƙe addinin ka riƙe addini na mutunta juna shine mafita a kan wannan amma matasa mahimmanci matasa sun fi yawa a cikin addinanmu da suke kawo tashin hankali sannan akwai kuma waɗansu dattawa wanda suke malamai ne amma sai sun yi ma mutane batanci suke ji ana ganin su gwanaye ba za a ce ga wanda ya fitina ba ko ta da fitina sai wanda ya amfani da addini don son kansa sunana muhammad mansur ibrahim sokoto limamin masallacin ta abu huraira kuma farfesan kimiyyar hadisi a jami'ar usman dan fado da ke sokoto addinin musulunci yana kallon kirista a matsayin abokin zama na gari kamar da allah dauke sarki a cikin alkur'ani a suratul ma'ida da yake cewa za ka samu waɗanda suka fi tsananin adawa da musulmi su ne yahudawa da mushrikai za ka samu waɗanda suka fi nuna ƙauna ga musulmi su ne kirista saboda a cikinsu akwai malamai kuma kiristoci ba su girman kai ba ka tarbiyyar da addinin musulunci ma musulmi ita ce kyautata dangantaka da aminci da mutunta juna tsakanin mu da kiristoci tambayi duk kabilun da kiristoci suke da a cikinsu misali kabilar ibo a garin kano ya sabon gari ka gani wanda irin haƙƙi yake toye musu wanda ke shiga garin sokoto in ya biyo babban titin shiga garin wato amadu bello zai ɗauka kana gari ne na soci tsantsa sau da manya manyan coci za su yi maka ba to amma ka je kudancin najeriya ka tambayi musulmin da suke can suna samun dama da walwala da mallakar filaye da gina masallatai da nuna yanci a matsayin su na yan ƙasa a can idan kun saurari kashi na farko na wannan shimfiɗa da muka yi a makon jiya kun ji cewa mun buɗe wannan muhawara ne tsakanin Sheikh Bashir Adamu Aliyu mai wakiltar musulmi da kuma Evangelist Musa Misal da ke wakiltar kungiyar Kiristocin Najeriya. To wasu daga cikin abubuwan da za mu taba a yau sun hada da shin kalmar arna da kafiri ita ce kaɗai abubuwan da ke bata wasu kiristoci rai daga 'yan uwansu musulmi sannan kuma idan aka ce za a zauna a yi lissafi tsakanin kiristoci da musulmi suwaye suka fi asarar rayukan mutanensu a cikin hare-haren ta'addanci da kungiyoyi irin su boko haram suke kaiwa mutane a najeriya kuma idan kungiyoyin su boko haram da sauransu sun je kai hari shi sukan bambanta addinin mutum duk wannan suna cikin abubuwan da za mu taba a wannan kashi na biyu na muhawarar da muke yi a kan wani al'amari ba tare da bata lokaci ba bari mu ci gaba so yanzu kai eh, yawan maganganun zargi da kirayin sunan da baya da kyau ne kawai kake jin asanadin wannan rashin jituwa ko akwai wani abu daban eh to idan ka duba ka san ah, addinan nan guda biyu kowanne da nasa amma addinin kristanci ita eh, da awasa tana yi ne kowa yana kare kambunsa ne domin kira ga mabiya su zo ga to ina magana haɗin kan ƙasa da 'yan ƙasa fa to haɗin ƙasa kuma idan ka ka maganan ƙasa ce ƙasa mun samu kanmu a arewa duka ƙasa guda ke ɗaya mm, kamar ubana da ya haife ni mm. ai a zamanin biyafara ai babu maganin cewa eh, musulmi ko krista haka zo aka ɗebe su aka suka tafi yaki suka yaki biafra tare suka yi yaƙi ba a bambanta kowa ba mm. to maganan ƙasa in aka tashi ana tafiya tare amma na a zamani daga tamanin da ɗaya daga saba'in da tara da aka fara eh, demokaradiyya sai aka kawo bambanci don ba zan manta wannan lokacin ba aka zo da zancen awolowo aka zo da zancen shagari mm. to amma mabiya yawanci a wannan lokacin don lokacin na ina primary school na gama primary school aka ce za a yi zabe za a yi zabe kuma tsakanin awolowo da shagari to mutanen kudu suka kawo mana zancen cewa awolo kirista ne mu yi awolowo amma na da yake mu mun kalli cewa ba maganin kristanci ake ba maganin arewa ne a wannan lokacin sai muka ce to a'a me yasa ba za mu yi shagari ba to a gidanmu sai aka samu aka rabu gida biyu wasu yayin mu manya sai suka yi shagari mu kuma muka yi a awalo amma me yasa kuka yi a awalo wasu suka yi shagari eh saboda a wannan lokacin da muka aqidar addini ce aqidar addini ne aka cusa mana cewa shi a awalo mm. krista ne wanda kuma idan aka ci wannan zabe a wancan eh, eh, lokaci eh, zai kyautata kuma mu da muka zama kristoci za mu zama a kan gaba mu yi magana bari ba shek uh, shek um, um, adamu shek bashir adamu aliyu yankin na arewacin najeriya mun sani dukkan ma'ana mun san irin masifin da suke ta'allaka a cikinsa akwai kashe-kashe tashi tashi hankula sace sace mutane eh, da sauransu ga su boko haram ga isuwa ga wace tsiya inda nake ganin addinan na biyu sun fi samun saɓani shine shin waifi fi asarar mutane tsakanin su biyu kiristoci za ce su ake kuntatawa musulmi su ce su ake kuntatawa ana ka gani waifi asarar rayukan mutanensa wato ina ganin har wannan za a yi magana eh. sai a kalli yanayin ayi tashin hankali da ke faruwa na farko dai a yankin north east hmm. shine aka ta shekara arewa maso gabas shine aka fi a wannan shekarun baya banda yanzu da abin kuma ya gangara wani bangara. yankin nan na farko hmm. wanda suka fi su ne musulmi hmm. kamar yadda aka sani kaga ana yin rigima a inda yake yankin musulmi ne kashi saba'in ko tamanin ko fiye da haka ko casa'in ko ma fiye da haka a ciki su suka fi yawa kaga aka ce an samu asarar rawuka ko asarar dukiya ko asarar wasu abubuwa abinda zai faru kenan yanzu bincike da bayani eh, akwai kristoci a wurin eh. an ce an kashe sama da mutum dubu talatin da biyar a wannan shekaru kamar yadda fi ta bada rahoto shekara ta gabata mutum dubu talatin da biyar da ake cewa sun mutu misali in ka kasa in kirista suna da kashi goma ma misali ba su kashi goma ba hmm. in ka dawa average su a nan wurin misali in ka dauke su kashi goma hmm. kashi nawa kin dubu uku da biyar kenan misali ko dubu hudu ko dubu biyar hmm, ana magana sauran fa musulmi ne an ce an yi gudun hijira mutum sama da miliyan biyu kaga nan ma ana magana musulmi ne suka fi yawa amma ni abin da nake so mu lura a nan gurin shine su yan ta'addan nan fa ba wanda suke kallo ba hmm. su suka tashi afkawa kowa suke sai suka tashi kuma kowa ya sannan kuma illar da take faruwa ba wani bangare take a shafa ba hmm. inda illar take dama wani ya koma gefe ya dauki abin da yake bance shi shi ya ce ni wa hmm. ya manci ya nuna kamar shi kadai akaiwa wa Tunda gaba ɗaya mana misali mu a musulmi misali banda mai alfawa sarkin musulmi mafi daraja a musulunci a shugabannin musulmi sarkin kano a a lokacin yana da rai an afka masa bayansa shehun borno an afka masa bayansa akwai lokacin da aka yi hari sarakuna na yanka guda uku ɗaya daga cikinsu da aka halaka shi a borno sannan masallacin da ya fi kowanne daga cikin tarihi a arewacin najeriya masallacin mai matawa sarkin kano aka afka mutane ranar juma'a saboda da ɗari da wurin tamanin ake magana wanda suka rasu a wannan harin a cikin masallaci mm. da haka in aka koma aka keɓance lissafin ake cewa wane da wane to sai mutum ya ga cewa kamar wani bangare ake magana mm. amma magana ta gaskiya tunda a kewayen abin yake faruwa ko mu ake afkowa tabbas hakika duk kiristan da ke gurin shi ma abu ya faɗo zai faɗa masa amma dai a koma a ce su ake akewa mm. wannan gaskiya ba a fito da abin yadda ya kamata ba zan so ji martanin ka game da wannan zancen sannan ina ganin kamar shi ya manta tarihi ne saboda idan muka duba 2009 da aka fara wannan hare-hare a kan kirista aka fara a lokacin da aka fara jihar borno an fara kace kiristoti don ba zan manta ba na kai wanke mota na mun zauna a wani wuri a gombe mm. muna wanke mota sai wasu yara suke cewa suna ba da labarin suna cewa to yanzu fa an sun bude rediyo karfe biyu hmm. sai suka ce yanzu fa an kai hari an kone church an yi kaza sai suna madalla sai na ce musu a'a ku bar maganan cewa ana kashe kristoci ku kuna jin daɗi a jihar borno hmm. in ka duba gwaza in ka duba wurare da kristoci suke da tarihi a yanzu a jihar borno babu su domin a ida da kuma yadda su boko haram da kuma yan ta'adda kayar baya suka taso hmm. sun taso ne domin su goge wani abu kristanci a arewa don haka maganan cewa musulunci ne ko kuma a musulmai aka fi eh, jikatawa duk wannan zance ne domin sabida asalin da'awa da suka taso da shi sun taso da shi ne domin su tabbatar da cewa babu wani abu kamar eh, boko haram babu wani abu kristanci amma da suka zo sun ce boko haram ba ce boko haram na musulmi ko na eh, kirista eh to amma da suka zo ai in ka duba boko haram sun zo sun kasu gida gida har gida wajen uku ko amma asalin muhammad yusuf hmm. da ya kawo zancen boko haram ai aƙidarsa da da'awarsa yana zance ne akan zancen ya kau da wani abu da aka ce boko boko kuma an la'akance shi da cewa duk kristoci 'yan boko ne kuma boko daga turai ya zo to duk wani abu da ya zamanto na boko na kristanci ana so a kawar shi a najeriya wannan lokaci muna magana arewa maso gabacin najeriya mun san abin da ke faruwa a arewa maso yammacin najeriya rurale irin su zamfara katsina sokoto kaduna niger da sauransu a nan wa ya fi jin jiki wannan daga baya kenan aliyu mustapha eh. da aka zo daga baya ka san abubuwa da suka faru daga baya da aka zo arewa maso yammaci da kake magana su sokoto su ina su ina din mm. wannan ababe ne da suka haifa 'yan gudun hijira na boko haram suka samu mafaka da suka samu mafaka kuma akwai 'yan siyasa da suka haddasa wadansu mutane da suke a ba mu wahala yanzu a najeriya a wannan lokaci da jonathan yake kan mulki ina so in gaya maka cewa an yi amfani da ababe da dama domin jonathan shi krista ne ana son a musguna a cire shi karfi da yaji akwai bama bamai da ake tayarwa kamar yadda ya magana a saboda yana krista ko saboda saboda shi krista ne a wannan lokacin an yi ta tada bama bamai mm. kamar yadda ya magana a masallatai a gombe farkon suicide bomber mace a kwatagat a gombe aka fara a masallaci ko a coci a'a babu coci a kwatagat mace ta sa jigida ta zo ta tada shi shine farkon suicide bomber da muka fara samu a Najeriya. Mm. To idan ka duba wannan political suicide bombers ne domin a cire jonathan da yake mulki domin mun san a wannan lokacin malamai ba magana tattalin arziki ba ba magana siyasa ba babu babu zancen addini aka kawo saboda a wannan lokacin a masallatai aka yi ta bayanai aka yi ta maganganu cewa jonathan kafiri ne a fitar da shi shi yake haddasa waɗannan abubuwan a wannan lokacin an yi irin wannan zantuttuka ko mun san da su ka yarda da abin da ka ji ah. To a shi kuma malamai to bari mu tsaya nan sai Allah ya kama rana wace mu dawo inda da yake akwai zaɓe na siyasa a gaba shi da aka dubi 'yan takarar shugaban ƙasa irin su a Atiku da Tinubu da Obi da Kwankwaso me tasirin su akan addini a zaɓe mai zuwa. Sannan kuma za mu sake duba magana nan ta musulun musulun take da dalilan wasu kiristoci na cewa ba za a zaɓi Tinubu don bai zaɓi kirista ba. yanzu kan a madadin su bakin namu shek Bashir Adamu Aliyu da Evangelist Musa Misal da kuma Nasiru Adamu da da ya taimaka wajen kawo mana su domin yin wannan muhawara ni ne Ali Musa Sokoto muke fata mun baku labi lafiya. To a gaida aliyu Mustapha Sokoto da maimakin ah, tsaka wuya yanzu kuma sai labarai amma takaice. To a takaice Hamas ta saki karin wasu mutanen da aka garkuwa da su jiya litinin WhatsApp mata Yahudawa yayin da Isra'ila ke kara kai hare-hare ta sama a Gaza. Kuma Amurka ta nuna damuwa game da yakin da Isra'ila da Hamas ke kara ruruwa zuwa wani babban rikici na gabas ta tsakiya. A cikin wata sanarwa ta fitar Hamas ta ce ta saki mutanen ne saboda wasu dalilai na jin kai. Ƙungiyar ta Red Cross ta ce ta kwaso matan na Isra'ila ɗaya mai shekaru 85 da ɗaya mai shekaru 79 a Gaza da yammacin ranar Litinin. A ɗaya bangaren kuma taimakon jin kai yana ci gaba da kutsa cikin zirin Gaza a ranar Litinin yayin da wasu motocin agaji guda ashirin suka shiga sai dai karancin man da ake kai musu na yin barazanar dakatar da aikin yayin da sama da falastina miliyan biyu aka yi wa ƙawanya ke jiran taimako. jami'an kasar ukraine sun faɗa jiya litinin cewa sojojin rasha sun kai farmaki cikin dare da jirage marasa matuka da kuma wani mukamin mai linzami da suka kai a sassa daban-daban na kasar. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, a misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai, sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni. da ma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.